أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أصحب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد يوم مسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu ta'ala wanda ya sake bamu wannan dama na sake kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata insha Allah muna cikin maudu'in da muke bayani a cikinsa wanda ya shahi al'amarin giba da kuma cin naman mutane inda bayanai suka gabata dangane da hakikanin shi da kuma hatsarin shi da abubuwan da suke ingiza mutum ya kasance ya je ya aiwatar da shi muna cikin bayani dangane da abin da ya shahi mahanga na alkur'ani mai girma da ma sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam dangane da abin da ya shahi giba wanda insha Allah cikin wannan darasi din ma zai kasance ƙarasawa a cikin wannan maudu'in da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata mu yi bayani cewa bayan ayoyin alkur'ani masu girma da ma sashen hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma na iyalan gidansa tsarkaka wanda suka yi bayani dangane da giba sun nuna mana kenan giba wata sifa ce wadda take mummuna wata sifa ce wadda bai dace kasance ba mumini ya sifanta da ita wata giba wata sifa ce wadda za ta hallakar da addinin mutum sifa ce wadda za ta kawo cikas ta kawo matsala a cikin rayuwar mutum na duniya da ma rayuwarsa na lahira saboda kenan ga mutum da yake da hankali ga mutumin da yake neman tsira ga mutum da yake neman sa'ada na duniya da na lahira lazim ne ya kasance ya tsarkaka ya nisanta daga wannan mummunan sifa ta giba Sau da haka malaman akhlaq sun yi bayanai daban-daban dangane da jan hankalin mutane da kuma tunatar da su dangane da wannan mummunan sifa daga ciki akwai bayanan da suke bayani dangane da abin da ya shahi mutum ya kasance ya shiga hayyacinsa amma sukan amfani da kalmomi masu daɗi masu jan hankali ba don kuma saboda ya kasance sun samu shiga sun samu tasiri wurin canza tunanin mutane wurin tsarkake ɗabi'unsu wurin tsarkake zukatansu saboda haka shi wannan mai littafi yana cewa fa habibi idza aratta an tazkura uyuba ghairik fadhkur uyubak ya kai masoyina ya kai wanda nake son masa alkhairi ya wanda nake masa fatan alkhairi ya wanda nake masa fatan tsira duniyarsa da lahiransa a lokacin da kake son ka ambace aibin waninka dan uwanka mumini kana son ka bata shi kana son ka zubar da mutuncin shi a idon mutane yana da kyau ya kasance ka tuna da aibobinka saboda ma daman kai ba masumi ba ne ba ka da wani zaman a kan cewa ba za ka afka ba a cikin kuskure ba za ka afka ba a cikin zunubi ba za ka sifantu ba da wasu aibobi ba saboda haka ka tuna aibinka yadda ba ka son a ambaci aibobinka hakanan ka ambaci aibobin mutane yadda ba ka son a ɓata ka a zubar da mutuncinka a wurin mutane kai ma kakka ɓata mutane kakka zubar da mutuncinsu a wurin sauran mutane saboda haka yana daga cikin ma alamomi na kasantuwar mumini shine ya kasance ya aikata ma mutane abin da yake son aikata masa hakanan kuma ya nisance aikata ma mutane abin da bai son mutane su aikata masa yana cewa wata yakan bi annaka lan tusiba haqiqatal iman hatta hatta la tu'iba nas bi aibin huwa fik ka tabbatar kasancewa ba da za a ce ka samu haƙiƙanin imani ka kasance cikin yaƙini ka sakankance kan cewa ba a yadda za a yi ka cimma haƙiƙanin imani sai ya kasance ba ka aibatar da mutane da aibin da yake tare da kai aibatar da mutane baya da kyawu ko da ko kai baka da wannan aibi din banantana ma ya kasance kana ɗauke da wannan aibin da kake aibatar da mutane da shi so da za ka samu mutane sukan aibatar da mutane sukan sokansu sukan cin mutuncinsu da wasu sifofi wanda su kankan suna ɗauke da su ashe kenan ga wanda yake da hankali a madadin ka je kana aibata mutane da aibobin da kai kankan kana ɗauke da su abin da ya fi dacewa shine kasance ka yi ƙoƙarin ganin cewa ka magance wannan aibobin da ke tare da kai kai kan kanka baka da lahiya amma kana aibata mutane saboda ba su da lahiya a maimakon haka na ƙoƙarin ka ga cewa ka saman ma kanka lafiya ka shagaltu da kanka saboda haka kai ƙoƙarin ganin cewa a koda yaushe ka yi sa'ayi wurin ganin cewa ka yi islahin kanka ka nisanci aibobi wanda ba su dace da mumini ba ba ya kasance ka zo ka shagaltu da ambaton aibobin mutane ba wannan ya zo cikin hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dangane da irin wannan al'amarin yake cewa tuba liman shagalahu aibuhu an uyubin nas aljanna ta tabbata ga mutumin da ya kasance aibobin shi ne suka shagaltar da shi daga barin ambaton aibobin mutane mutum shi ya damu da kanshi yana nan yana yakin kanshi yana nan yana tarbiyyantar da kanshi yana kokarin kawar da aibobin da yake ɗauke da su miyagun sifofin da yake ɗauke da su miyagun ɗabi'un da yake ɗauke da su yana ƙoƙarin ganin cewa ya kawar da su daga zuciyan shi wannan shi ya shagaltar da shi har ya kasance ba ya iya ambaton aibobin mutane ba ya ganin aibobin mutane ba ya cin mutuncin mutane ba ya giban mutane ba ya cin naman mutane to wannan babban falala ne kuma babban ɗaukaka ne ya kasance mutum ya samu kanshi a cikin waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi ma addu'a ba shakka addu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam karɓaɓɓa ce ba shakka fatan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam karɓaɓɓa ce a wurin Allah subhanahu wa ta'ala kasantuwan shi halittar da Allah subhanahu wa ta'ala ya fi so kasantuwan shi halitta da ta fi kowace halitta daraja a wurin Allah subhanahu wa ta'ala saboda kake cewa tuba liman shagalahu aibuhu an uyubin nas aljanna ta tabbata ga wanda ya kasance aibobin su shagaltar da shi daga barin ambaton aibobin mutane watan kamar wani al'amari ne wanda ya riga ya haƙaƙa, kamar wani al'amari ne wanda ya riga ya wakana kan cewa tabbas idan ya kasance mutum aibobin shi ne suka dame shi to zai kasance kenan ya yi ƙoƙarin gyara kanshi in ya gyara kanshi kuma tabbas aljanna na jiran shi amma in ya kasance akasin haka saɓanin haka mutum ba abin da ya dame shi sai yana kallon aibobin mutane ba ya ganin nashi saboda haka cikin sauƙi sai ya kasance bai iya gane aibin shi sai zamantu ya dawama ya ci gaba a cikin gafala har zamanto ya yi wasa da kanshi har kasance ajalin shi ya zo ya kai sai zamanto ya cika a halin yana ɗauke da aibobi wannan lazim kina ya kasance mutum ya shiga cikin hayyacinsa ya yi ƙoƙarin ganin cewa ya yaƙi kansa ya tarbiyantar da kanshi wurin samar da kyawun ɗabi'u da kuma kyawun sifofi yana cewa wa'alam anna ajaza ghayrika fi ijtinabi fil ijtinab an zalikal al-aib wa su'ubata izalatihi alaihi ka ka an al anhu in kana dhalika al-aib Ka ikhtiyariyan kasancewa duk lokacin da ɗan uwanka wanda yake ɗauke da wani aibi wanda kai kake ƙoƙarin ganin cewa ka aibatar da shi saboda wannan aibi din, a lokacin da ya gajiya ya kasa warware wannan aibin da yake tattare da shi alhali kai kan kanka kai ma kana ɗauke da wannan aibi din, to kai za ka kasance kenan ka kasa nisantan wannan aibi din, saboda me saboda shi ka zo ka aibatar da shi da wani abu wanda kai kanka kana ɗauke da shi yana da sauƙi ma shi ya yi ƙoƙarin ganin cewa ya gyara saboda ka aibatar da shi idan ya ji amma kai tun da ka manta da naka kana kallon nashi yana da wahalan gaske zamanto ka zo ka gyara saboda haka kenan in ya kasance wannan in ya kasance kenan abin da kake zargin shi da shi wani abu ne wanda yake ikhtiyari wanda yana iya ya aikata yana iya ya bari amma ya kasance wani abu ne wanda yake ba ikhtiyari ba ya za ka yi shi ne kinan wa in kana amuran khalqiyan fa mu lahu dhammu lil khaliq ta'ala wani idan ya kasance abin baya daga ikhtiyarin shi kan mutum ne yadda yake ɗauki da wata sifa ta halitta da Allah subhanahu wata'ala ya halicce shi a kanta shi kan shi bai da zaɓi a kai ko Allah ta'ala ya jarabe shi da wani rashin lahiya wanda yake ɗauki da wata sifa wanda bayan da za yi saboda haka wannan ba aibi ba ne gare shi shi don ka aibata shi Allah ta'ala ne ya jarabe shi don ka aibata shi hakikatan kana aibata Allah subhanahu wata'ala ne domin shi ya halicce shi da wannan halitta shi ya jarabe shi da wannan jaraba ɗin fa'inna na man zamma sana'atan faƙad zamma sani'aha saboda duk wanda ya kasance ya zarge wani sana'a wani abin da aka aikata wata sana'a to hakikatan yana zargin wanda ya aikata wannan sana'a ɗin ne in kana zargin halittan Allah subhanahu wata'ala hakikatan ba halittan Allah subhanahu wata'ala bane kake zargi hakikatan kana zargin Allah subhanahu wata'ala ne shi yasa akwai sashen malamai na hikima wani lokaci wani kasance ya zarge ɗaya daga cikinsu caƙila li ba'dil hukama an ce ma sashen masu hikima ya qabihal wajh wani ya kira cewa ya kai mai mummunan huska ya kai mai muni sai shi wannan mai hikima yake ce masa ma kana halku washe ilayya fa uhassinu yake cewa halittan huskana da ka gani baya bai cikin ikhtiyari na ba hannuna yake ba tana zaman zamanto in kyautata shi in gyara shi Allah ta'ala ne ya halicce ni wannan halitta ɗin ni ba ni da wani zaɓi a kansa ina ganin yawa daga cikin mutane da yau Allah subhanahu wata'ala zai ba su zaɓin su halicce kansa yadda suke so sai mutum ya ga halitta iri-iri don kowa da yadda yake son ya ga cewa ya samu kanshi sau da kake ce al'amarin ba hannuna ba ne yake tana in kyautata shi al'amari yana hannun Allah subhanahu wata'ala ne saboda haka kada ka aibanta ni da shi walau da bara'atuka an jami'il uyub faltashkur Allah wala tulawhis nafsaka bi a a'zamil uyub saboda haka idan aka farlanta ma akan cewa kai ka nisanta daga dukkanin aibobi wanda ba su dace ba ka kubuta da dukkanin aibobi wanda ba su dace ba menene naka na yi abin da ya kamace ka shine ya kasance ka gode ma Allah subhanahu wata'ala kada ka yi ƙoƙarin ganin cewa ka gurɓata kanka ka gurɓata zuciyarka da abin da ya mafi da abin da yake mafi girman aibobi wannan ko shine ne iz aklu luhumil mitat ashaddul uyub wa aqbahuha saboda cin naman mushe ya kasance kenan shine mafi tsananin aibobi kuma mafi munin aibobi ma annaka law zananta khuluwaka an jami'il uyub lakunta ajhala nas wala aiba a'zamu min mithli hadha al ta tare da cewa idan kai ka ɗauka cewa ka yi zaton cewa kai ba ka da wani aibi tunda kai ba mu ba ne kai ka kubuta daga dukkanin aibobi to lalle wannan lokacin kenan zai tabbata jahalcinka saboda ba abin da ya fi muni kamar irin wannan jahalci din ya kasance mutum ya jahalki cewa yana ɗauke da wata mummunan sifa wadda bai san da ita ba saboda haka yana da kyau mutum ya kasance cikin hayyacinsa ya yi murakaban kansa ya kiyaye kansa ya nisanci wannan mummunan laihi wannan mummunan zunubi na giba ya kokarin ganin cewa ya tsarkaka ya tarbiyantar da shi ya tarbiyantar da kanshi gwargwado domin zaman zamanto ya samu sa'ada ta duniya da ta lahira wannan kenan da fatan Allah subhanahu wataala ya amfana da mu cikin abin da muka ji wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin